dogaro ga Allah qala ta'ala wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ɗai za ku dogara Inde kuna da imani inde gaskiya ne kuke yi to ga Allah kaɗai za ku dogara wa ƙana. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين bisa ga Allah kaɗai za ku dinga dogaro in dai kuma ayan iri ɗaya. Wa fil hadith law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi inda abun za ku dogara da Allah mafi cancan dogaransa la razaqakum kama yarzuqu kai ai da ya ciyar da ku irin yadda yake ciyar da tsuntsaye ba sa ajiya kullum ka fita za ka samu abin da za ka kullum ka fita za ka kana fita yanzu wani tsuntsun ya ƙoshi ya kuma tsalle-tsalle kawai ya su kwatai ta gado khimafan su yi sammako sai ma san cikin nan a dame kun su babu komai a tsaro ko bai tsana yamma ta yi cikin a cikin wa ha daga cikin haƙoƙin Allah Ta baraka wa ta'ala al ba komawa gare shi da wannan ko da komawa zuwa ga Allah da a ce mutum ina da wannan sa'a sai ya ji daɗin ina ba ita kanta ina ban anan zai mata nau'in irin yadda ya koma ga Allah din zai ga akwai yan gyare-gyare ya kamata in gyara kaza ya kamata in gyara kaza bi qaulihi ta'ala munibina ilaihi wattaqu kuna masu komawa zuwa ga Allah kuma ku ji tsoron Allah wa qaulihi wa anibu إلى ربكم وأسلموا له وكما زوج أبنجيكم ما حلتكم ما ملككم kunga ku sallama masa kuma rayuwarku ku sallama masa daga nan idan kuka sallama wa Allah ai ba zuwa za mu je mu zauna mai shiru ba Allah da muka sallama sai ke ta koyi kaza ko bi ta kaza ku ta koyi kaza ku bi ta kaza kaga waɗannan ai su zamu ɗauka kuma wani sai ya san an ce musallama wa Allah to kar ka je neman abinci kar je kasuwa kada ka yi noma kada ka yi karatu kada ka yi duk wani aiki mai wahala kuma lalaci dai bai ji daɗi ba kusan duk matsalolin mu inda suke samu sannan samu sakamakon mutuwan zuciya ne sakamakon lalaci yanzu nan mutum yana son abu sai juya yi amfani da addini da baki ɗaya aka zauna ma aka rena addini wa qawluhu wallazina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila da lahumul bushra mutanen nan da suka ne ya sanci gumaka wato ba sa bautatawa gumaka kwata-kwata wa anabu ilallahi suka mayar da harkarsa zuwa ga Allah ta faraka wa ta'ala ga sakon daga Allah lahumul bushra albishirin ko da kiyama albishirin rayuwarsa ta duniya wa minha daga cikin haƙoƙin Allah tabaraka wa ta'ala kiyayen Allah. Ƙaulihi ta'ala, a faghairar lahi tattakun. Yanzu ku, a faghairar lahi tattakun yanzu wani Allah za ku kiyaya da Allah ba? Allah ya kamata ku nemi zarkuwan daga gare shi. Ƙaulihu, wa iyaya tattakun. وقوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah ya da jin tsoron Allah wa ya neman katanga daga Allah fa ulaika humul faizun wa inna sunne masu rabauta Laka ka ba mu wa ja'ala subhanahu ta'ala lahu Allah ka da anan ya fanya ta'a shi ake wa biyayya da kuma manzonsa wa ja'ala al-khashyata ya sanya tsoro da zuci wa tuqa wa taqwa lahu wahdahu wannan in mun duba wai yana wa kenan na goma za shi ga har wanda za na sha daya to kakan wa'annan duka misalin ban ta karanta ka fassara sai ka dubo ka fasu a aikace inda nazari za ka yi maguda ɗaya shekara misalin wanda za ka aiki ka duba ka cancanta shi gobe ka ɗauki wancan ka cancanta to in muka ya kamo mun tsofa za a wuce da yawa ban muyi ba sai yasa kwallo mu yi mu je ko dan kadan muka babban tara muka babban tara muka rinta ko babban kamar mu ji su duka mu dauke na dauka a wancan kuma mai fasa Allah ya taimake mu kila Allah ya taimake mu nan da mutuwa daga tun mun hau wa ina haƙoƙi na Allah dukkan ina haƙoƙi Allah Allah da bukatan a cikin haka je da an ce iyaye na da haƙƙi a kan ko duk wani dattijo na masha Allah gaskiya ne amma zai yau kun gani to ai Allah yana da haƙƙi ba ka ce to gaskiya ne kaga mun kafa komai misalin duk da za a ta ce kirganin haƙƙin Allah bakwai a kanka mana rikici fara a yi hmm? rikici za a yi kuma wayan na aika ga bai kamata ba su wani wahalan hadda wannan ba su wahalan hadda ba hadda ce wai sai wani da wani ba a'a in ma baka yi sun da yi rike da hausa daga ce tsoron Allah a ga wannan ba zai rike illa yi bayanin yadda take da sai yanzu ka san yi kaɗan shi ma amma zai tsaya mana haƙƙin Allah da yake kanka guda goma. Hmm? hannun mai ce to don an faɗa ma ma ka faɗi su baka aiki da su mai amfani da su ka Allah shi ifa kuma sannan kowanne ka nemi yadda za a yi shi wa minha ar wal khashiyatu ar-raja komawa ga Allah da khashiyatu da an sha bayanansa bi qawlihi ta'ala wa yad'unana raghaban wa rahaba suna roƙon mu muna annabawa da salihai saboda kwaɗayi abin da ke a nan mu da tsoron irin gargaɗin mu a azabar mu ikin mu da kaulihi wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna zabar. وقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ai wannan ya isa ganawa wancan mun yadda ne a bashi sallah kaɗai a bashi karatu ƙa'ani kaɗai a bashi abubuwan da yawa 'yan uwa suna ne satan wurin kwanciyansu يدعون ربهم suna roƙon Ubangijinsu kaufan matsama'a. A ake yanzu jiya kayi haka? Wanda duka ya jiya kayi wannan ka tashi da daddare ka zauna kayi na fi da raka a biyu saboda kana neman wani abu a wurin Allah. Kayi na fi da raka a biyu saboda kana jin tsoron wata azaba ta Allah. gane kayi jiya ne zai ban yi ba ban yi ba shi da za a da kiyama a yau na yi a samu eh? to haka san cewar ya yi rijin jirgin su da ya zubo su ko ya ma samu ya rugo su kun shigo wannan ayyuka ga sunan barkata suna kewaye da mu kuma kowanne riba gare shi lada ake samu barkatai har mutum zai da ya za a mu muje tsoron to ai wannan ne tsoron Allah ake kullum ake mana kamar da ke kake zaune ga ɗan gadon ka ka tashi daga kan gadon ka tsauna ko ka tashi daga shimfiɗa ka kake to yanzu bari in tashi na fi da raka biyu ko biyu in dawo in kwanta in yi alwala raka biyu saboda ina tsoron azabar nan saboda ina neman aljannan nan da ake bayarwa ni dai na kafi zan iya yi sai ka zan ka ne wuri ka fashe da ka kwanta sai ka ga ya faskare mutum ya gagare mutum ka zauna ka karanta da ayar ko an karanta ka ce mun gane in an ce ma baka gane ba haushi kake ji ya za ka ce ban gane nan ba ya za ka ce ban gane ba na gane yaushe mutum za mu samu don kafa mu sarrafa rayuwar nan namun malanta don kuma da dinga a abokan Allah. Hmm. wannan wani abu ne malam malam mutum ya san zai ya ka san kowanne ana samu yanzu ba me me me turancin da ke so yi su marasan da suke da makaranta 5 in 1 ne ko wane ne to many in one ko yanzu ka gana kana karatu in an jima ka gudu ka je wajen koyarwa a cikin karatun za ka tafi yi wa wani sulhu a cikin karatun za ka ce ka tafi ka wani kwatsaki a cikin karatun sai ji ka haɗo rikici shi na nema rikicin zai zo ya hada da ni na ja shi kaɗai ne ba ruwa nan kai ka kwaso kayanka kai ka san yadda za ka yi ba ni zan ce ma ga abin da za ka yi ba kai ka san mai mahimmanci a ka. yawwa ya ga yi mai jinsi yanzu da za ka nemi shi ka rasa an jima kuma ya dawo to balle na ce ga nazari ga na fila kafa kowa san yadda za ka yi wa minha daga cikin wa'annan ainihin haƙoƙin Allah al-ibadatu wal kenan iya abudu ko iyaka sa'i ibada ta'a ga Allah da kuma neman Allah ita mace ka akan ta'a wanda kusan wannan za a ce a kowane aiki akwai shi a ciki duk aikin duniya in za ka fashi za ka za ka tuna Allah ka ce wannan aiki sannan a cikin wannan aikin za ka duba Allah ne zai taimake ka zai kare ka da girman kai ba kwazon ka ne sa ka aikata ba kala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai la na'budu illa anta ya rabb wa na nasta'inu illa bika fahuma tauhidani توحيد مقدابي توحيد في العبادة والإلهية وتوحيد في الاستعانة أي في طلب العون من نعمة مقوة التوكل عليه في كل أمره قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فأبده وتوكل عليه lillahi ghaibu samawati wal ard sirrin samai da ƙasa na Allah ne ba wanda ya san ba wanda ya san abin da ke cikin masallacin ne. muna ganin da ya eh to akwai mutane a cikin maza da mata tsofaffi da yara akwai haka dunkule ne amma Allah ya san adadin wanda ke cikin masallacin A halittar da ke cikin masallacin wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu lamari gaba daya ani na ga Allah kila ma inda muke zan ina kan zinari ce ko nan gaba zinari zai halatta ko akan menene kaza muke amma ba mu ma'abudu wa tawakkal Allah gashi muna kuka idan za mu samu kuɗi mu gina masallacin mu da zinari ɗafin zinari a ciki ku rusa ku haƙo shi وعلى هذين التوحيدين قام الوجود كله kan waɗannan tauhidan guda biyu a rayuwa ta abin ta tsayuwa kai duniyahu wa ukhra wa akhiratuhu fa inna al-amra bayna rabbi wa 'abdihi babu tsakanin ubangiji da bawansa da'irin bainar ibadati lati fi haqqihi wa bainar talabil abdi minhu bai za su ci haka bai wa bai na ba. In ka ce, Iyaka na budu wa iyaka na sa'id ana ci haka bai wa bai na abdi. Ba da zalika wani abdi ma sa'ala. Ma la sabila ila ta hasilihi illa bi aunihi. Fi Allah ya taimaka. Fihi ma yantazimu shukunul ma'adi. Al-ma'ashi da wannan guda biyu ɗin nan rayuwar lahira za ta yi kyau da ta duniya. ومنها الأخير التسبيح والتهليل والتكبير بعد تسبيح لا إله إلا الله كبر بري أي قولنا باللسان هو مواطعة القلب قولنا بالمفائدة باكي وما كان سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر حتى جريد أتي اللغة ما يعرفك ومثلها أيضا جميع العبادات القولية من السؤال دك عبادة مجانا روكو والدعاء والذكر والاستغاثة والاستعاذة والاستخارة والتسمية وغيرها والله سبحانه وتعالى أعلم a'malul qulubi